wasa da ake a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe wato kwata final a yau za a fafata a karo ta biyu ta gasar inda kungiyar kwallon kafa ta roma a can kasar italy za ta karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta barcelona na kasar spain a karawan farko dai kungiyar kwallon kafa ta barcelona a can spain ta doke kungiyar kwallon kafa ta roma da kwallo hudu da daya a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta roma tana neman nasarar jefa kwallaye uku da nema kafin ta samu zuwa eh, wasan zagaye na gaba ita ko kungiyar kwallon kafa ta barcelona ko inda an tashi babu ci ta samu wannan nasara a can kasar ingila kuwa manchester city ne za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta liverpool a karawa su ta biyu inda a karawan farko kungiyar kwallon kafa ta liverpool din a gidanta ta lallasa manchester city da kwallaye uku da nema a yau ba kungiyar kwallon kafa ta manchester city tana neman nasarar jefa kwallaye hudu da nema kafin ta kai ga wasan zagaye na gaba ke mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester city din pep guardiola ya nuna cewa 'yan wasan tiyarsa ya zamo dole su nuna hazaka wajen samun nasara a wasan da za su yi da kungiyar kwallon kafa ta liverpool din a yau a wasan zakarin nahiyar turai a bangaren kocin kungiyar kwallon kafa ta liverpool ko jurgen klopp ya bayyana cewa tabbas ya sani cewa pep guardiola babban koci ne a bangaren wasannin kwallon kafa a duniya amma wasa ba haka take ba ita wasa kawai ka samu nasara ita ce ba gwada iyawa inda a yau din Mohamed Salah dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Liverpool zai fafata a wasan wanda ya fice a wancan wasan sakamakon rauni da ya ji a jiya dai ya fafata a tare da tawagan kungiyar ta Liverpool wanda ake ganin zai buga wasan har ila yau idan muka leƙa wasannin da ake fafatawa na kasashen rainon afirka rainin ingila wato yan commonwealth game wanda ake a can kasar australia na shekara 2018 zuwa 2000 na shekara 2018 wanda ake karo na 21 tawagar kungiyar ko kuma tawagar yan wasan najeriya ta samu nasarar lashe lambar azurfa har guda biyu tawagar ta samu nasarar ne a wasan jefe-jefe na shot fut da wasan kwallon tebur wato table tennis har ila yau najeriya tana ganin tana da karfin gwiwa nan gaba za ta sake lashe wa'yansu lambobin yabo din inda a shekara ta 2014 da ta wuce najeriya ta samu nasarar lashe zinare 11 da kuma azurfa 11 sai kuma tagulla 13 wanda ya bata jimillan lambobin yabo guda 36 inda a wannan karata kake ganin za ta samu fiye da haka wanda yanzu haka ake ci gaba da fafatawa a wasanni na ƙarshe har ila yau muna damu da muna nan a tarayyar najeriya din a bangaren wasan kwallon kafa inda tsohon dan wasan ko kuma tsohon mai tsaron ragan kungiyar kwallon kafa ta zufa eagle na najeriya inyama ake bayyana cewa zai ci gaba da zama a ligue na kasar faransa duk da dai yana cikin wayansu yanayi na rashin lafiya amma manajansa ya ce wannan ya bashi zaɓi ne in ya ga hakan ya dace shi dai dan wasan a bana bai buga wasanni a kungiyar kwallon kafa ta lille na kasar faransa ba a gasar ligue 1 na kasar faransa inda ya buga wasa biyu kacal a cikin wasannin da aka buga sama da ashirin dan wasan ya samu wannan dalili ne saboda raunin da yake fama da shi na ciwon gwiwa wanda ta yi sanadin ya sanya kocin kungiyar kwallon kafa ta sufa eagle ghana rob ya samu damar ko kuma sake kiransa ya dawo kungiyar kwallon kafa ta super eagle wanda ya bata sakamakon matsala da suka samu da sporting ta sunday olisa a lokacin yana mai horas da kungiya iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin ya huta lafiya